أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القلوب محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجالني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke ba mu dama muke samun kanmu wannan mafi albarka a cikin wannan lokaci da muke karanta littafin mu ya zuwa rashin ne imamu nawawi da ala. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu da abin da yake kyau kuma ba mu ikon aiki wadanda muke roƙon sai dakatar da mu da dukkan abin da ba yi da kyau gane shi mu fahimce shi domin mu tafi duka kan wajen kawarce masa Allah mu da cikin sarki mana jagora da samu da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala karatun mu zai tashi kan babin da ma yake babu karahatin istiba yawmal jumu'a wa imamu yaqtu لأنه يجلب النوم فيبوظ استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء babin da ke nuna karhanci game da wani zama da ake ce masa ishtiba shi zaman ishtiba larabawa suka yi shi su da yawa wani lokaci suka yi da hannunsu wani lokaci suka saura rawaninsu don ya musu wato garkuwa kamar jingina shi mutum ya zauna ya daga kafafunsa ya sa hannunsa a gaba haka ya rike hannunsa yana zaune a ƙasa ya ɗago kafafunsa sama amma ya rike su da hannunsa wannan shi ne ishtiza wani lokaci suka yi daura mayafi a bayan su ko rawanin sun daure gaban sai zama kamar jingina yi lokacin da ya yi baya ba zai ji kamar zai ji dai kamar ya jingina da wani abu sukan yi irin wannan zama zama ne daukar lokaci don yin wasu abubuwa kaban da rabbo zaman cin abinci mutum ya naɗe kafafunsa haka sukan yi shi ma zama ne na koyon ilimi zama ne na alaƙa wanda za ka ga suna ma 'ya'yan yinin na wannan zaman su suna ƙanana wannan larabawa na da ke ba mu sayar su ba da allah suna yi ko ba sa yi amma dai zama ne na na ilmiya wanda za ka ga mutum ya zauna tsawon lokaci mai yawa bai gaji ba ko kuma bai canja ba in dai ya saba zai iya wannan dogon zaman amma yawanci yanzu za ka samu ba a saba da shi ba wani sun ji san da ya zauna a cikin awa ɗaya da muke yi a nan kuma kasa da aka sai ya gyara ya kai su goma ya gyara nan ta jima ya sake gyara ta an jima ya yake ta jima ya lankwashe to duka dai magabata sukan bai wa su ilmi wato wani ladabi na musamman wanda za ga zaman sama na daban idan an zauna akan zauna ne zaman dukkan zaman ɗaukar ilimi na tsawon lokaci ba aka akan yi wannan zama na ba to shi ba ya zo da hadisai guda biyu akwai hadisin da yake nuna halaccinsa akwai hadisin da yake nuna haramcinsa ma'ana bai dace ba wannan hadisin da Malam ya kawo mana ya kawo mana shi game da halin manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da irin wannan zaman yawan juma'a ranar juma'a lokacin da liman yake zuwa domin yawan wajen wannan zaman yakan haifar da wata nutsuwa ko kuma wani hutun zama har bacci ya kwashe mutum ina ga kuma wanda shi yana neman inda zai jingina ne ya samu ya yi balan sosai to ta kowa na shakka zaman sa zama ne na mai jawo kan bacci shi ya sa ma da yake yawan jima wa imamu ya annahu يجلب النوم yana jawo bacci fa ya kutu sima al-khutba sai yasa amfanin ka zo da wuri ka ji ba bai yi amfani ba sai mutum ya kasa sauraron hutuba din kaga kenan hutuban kanta darasi ne mai girman gaske da ya kamata a ce mutum baya sake tana wuce wanda yanzu yana daga cikin abubuwan da ba mu cika ba wa muhimmanci ba kaɗan ne za ka je masallaci ka samu suna nan liman zai zai ya fara hutuba amma da zarar ya kusa kaiwa ƙarshe to za ka ga lokacin an yi gaggawan zuwa masallaci wani ya yi gaggawa ya zo a zagansa ya ba liman minti goma ya ga goma ta wuce ta ƙara gaba to ya soma tsaki kenan ya soma guna-guni ya soma suru kaga mu duka adadin mu ne kawai a yi sallan muwatsi ويخاف انتقاب الوضوء وانا جيو مسلم فوران والولي والولسة او من ينين جزا اول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا انا بعد جاء معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحفوة يوم الجمعة والإمام يقول annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan zama lokacin da liman yake mutu ba bala ya ce me shifuwa kuwa bamu rijlaini ila al-batn shi ka hado kafafunka su zo su mannu da jikin da wuce ka aw bi shay'in yajma'uhuma ma'a adh-dhahri wa yarqu ko ka samu wani abu da zai daure bayanka da kafafunka ya mannu da cikinka ko hannunka ya rike su suka wannan shine bayanin da muke game da alshibwa malamai suka ce an hana wannan ne lokacin da limai ke ba da an annahu mazannatu jalbin nau akwai alamun zuwan bacci idan duk abin da zai kawo maka bacci wal imamu su fale ka fi azu ya kamata ka nisanci a shekaru yanzu lokacin da muke yanayin zafin nan in kasancewa na shiga masallaci kuma na je gindin fanka tana hura ina jin daɗi zan yi bacci a ce ba za ka wanke ne ka je kun da zafin zai dare ka kuma kana yin abin da ya kawo ka irin eh, in zafin zai yawaita kuma shi ma ya shagantar da kai daga jin hudubar to kana iya samun ko da gurin ido ne da za ka fuska da ɗan zuwa mata yadda dai hutu ba zai rinjaye ka har bacci ya zo maka ba sannan in bacci yana zuwa maka ta hanyar gengedi to kaga ba mamaki a lura ta kare wannan ya ce al'ainu wika ustahi idan namat ainani istaflaqa wika idanun su ne madaurin jubura. wato lokacin da kai kake yin ka abu ne to kana control din ta wajen yin tusa da zaran naman ainan idanun sun yi bacci annabi ya ce tsakular alwika an kwance igiyar an kwance wato mabudin ya zama tabu igiyar ko bai zai iya fita ta wajen ba mai tare shi ba ke mutumin da ya bacci na shakka zai iya yin shuta zai iya yin tsari zai iya komai da zai ba domin dukkan masha'i banda numfashi sun tafi a samu wal basar duk ba sa ne da ji da gani da kam da da shinshi abu da walinsa da ne yi wasu abubuwa da yadda su ne jawa'i shi'ur za ka samu babu su saboda haka tun da ko babu su lallai abubuwa za su iya faruwa a lokacin da baccin ya zo masa shi sa aka cin kai bacci musamman baccin da ya tafi maka da tunani da hankali ya zama wajibi ka sace alula an ka farka daga irinsa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo da wannan bayani shi sa malamai suka ce ala muslim an kuna ala hay'atin tasar'a babu gudun khafi yana da kyau musulmi ne je masallaci ran juma'a ya tabbata ya yi zaman da zai jawo hankalinsa wajen sauraron kutubar liman biya sulal maqsud min al-khutba dan ya amfana da abin da ya kai shi ko abin da ake faɗa dangane da hudubar da yakhruja da fa'idatihi zama ya fita an idan da sallah ya samu ladan sallah kuma ya samu wani wa'azi ko wata tunatarwa da zai yi amfani da ita amma mukan ɗauki wasu ba kamar wani al'ada ne wani abu ne da sai an yi shi kawai a yi sallah saboda haka ba yi da wani amfani mun sallar ita ke jagin amma saboda muhimmancin sa fa aka saba ka yin shiru aka hada ka yin magana aka hada ka jan hankalin wani ma ya shiru idan liman ya zama hutu ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mana in ka dan uwan ka yi mu wa imam yaktu to kai ma ka shiga zango to da haka mutum yana surutu to sai dai ka kalle shi ko ka mai ishara ko ka rabu da shi mu an gidan da sallah kana iya jan hankalinka wajen mi wajen ya dina magana idan imam yana hutuba to hadisin da yake nuna halaccin yin haka kuma shine hadisin da imam al-bukhari ya kawo a adabul mufrad ya mai ba ya ce babu ishtiba yake babu ba sai kawo hadisin hadisin da yake nuna halaccin yin wannan zaman hadisin an samu shi daga sare bin jabir al-hujaini yake cewa a taikin nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabi fi burdatin wa inna hujjabaha la ala qadamai fa qultu ya rasulullah awsini qala alayka bi tiqaillah wannan sahabi salim bin jabir al-hujaini yake cewa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci wa huwa mustabi yana zaune irin wannan zama kaga kenan annan hadisin yana nuna zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ga shi yayi ga kuma wannan hadisin da muka karanta ya nuna hani to sai malamai suka ce annayu mahmulun ala istinati al-hibwati halal dubba. hanin yana nuna ba wai karka yi zaman bane amma karka ci gaba da yi in liman ya zo yana hukuma amma kan ya zo yana hukuma kana iya yi kina annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba lokacin juma'a ba kai ni kuma kafin zuwa liman to kenan idan tafai ma suka yi haka kenan idan tafai sun yi haka babu laifi a kai ma kana iya yi da annabi zalika istidalan an al bi domin irin wannan zaman kamar yana nuna shagaltuwa ne da wani abu daban maimakon sauraron hukumar da za ka buƙaci gyaruwarsa ko za ka buƙaci daidaituwarsa nan gaba ko wani abu wasu sahaba su kama ya kabla a sahabbai kan yi kafin zuwa liman kuma idan liman ya zo wani lokaci su gyara wani lokaci su ci gaba da zama a haka ba a samu wani yana inkarin junansu a haka ba sai yake nuna kenan in dai za ka zauna bai shakantar da kai ba bai sa ka barci ba bai ɗauke maka hankali ba to ba zai zama abin da ya shiga tsawon muharrama sai dai tarkuhu aula domin addu'a ilan nan barin sa ya fi domin zai iya kawo maka barcin wani lokaci idan duk abin da dai za ka yi kuma malamai suka ce la yan hasinu anhu faqat bai taƙaita akan sai irin wannan zaman ba wani ma bai iya shi ba wani ma ba zai yi ba to sai suka ce am ne bi kulli ma yajibu nau aw yushghilu an intibani iman ki duk abin da zai kawo ma barci ko kuma ya zama baka sauraron liman ta dalilin sa to dai na shi in dai lokacin liman yana hukuma abin da ake so ka saurara ka dole yake faɗa shi yasa yana daga cikin ladabin ba a yi wa mutane bayani ko bayanin wani bangaren da da yaran da suke ji da ya zama sun amfana amma an ba ka ci larabci ka ka gama larabcin ka tafi wani zai ɗauka wani karatu ne da ake yi da kafin kuma ka gama kuma ka yi sallah kafin sallah ka gama kuma ka yi sallah shi ke nan awari saboda haka Allah ya sa mu dace babu nahar man dakala alaihi ashru bil hijja wa arada an yudhi min aqli shay'in min sha'rihi aw anfarihi hatta yudhi wannan babin kuma yana nuna mana hannun yin aski ko cire wani gashi daga jikinka idan ashirin dushijja ya kama to ashirin dushijja mun sha bayanin lokacin da yayi akan yi bayanai akai akan yi rubuce-rubuce a raba mutane da fikiran akan yi muhabara akan yi abubuwa da dama ne dangane da ashirin dushijja in ya zo ana yin bayanai da suka tafi shi ba ma nan malamin kan goro mana wasu abubuwa da suka zama manhiya so da haka baya tunanin zamani ko kuma lokaci ko kuma wani abu sai abin da ya zo masa dai ya kamata a hana mutum to zai iya kawo shi a nan ba yana mana magana a kan ashiru da ita ba ne a iya abin da shari'a ta buƙaci mutum ya kiyaye na kada ya yi lokacin in ashiru da ita ya kama a nan ta ga bai damu da me za ka yi ba a ashirin bishinta wanda akwai ibadu akwai ayyukan alkhairi da mutum zai yi su a ashirin bishinta ya samu lada mai zaman kansa to ba ta su yake bai yana magana ne a kan abin da bai dace ka aikata ba sai ce wannan babu yana hana ka cire wani abu na gashin jikinka lokacin da ashirin bishinta ya zo ko kuma wani abu ne na jikinka gashi ne farce ne da yake da ake cire shi lokaci bayan lokaci musamman idan za ka yi layya musamman idan mutum zai yi layya hadisin ya zo daga umu salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu zabhun yadhbahu wanda yake da ragon da zai yanka shi ba wai sai ka da shi yana gida ba a kana da kuɗi kuma yi niyya wani sai ran sallar zai sayo to saboda haka in dai kana da kudin kuma ka niyya za ka yi fa iza a halla hilalu idan watan zulhijja ya kama a cikin hilal jayin wata wala ya akuzanna kaga ga na hayi ga dauki yana nuna karfafa mata kenan lallai kada ya cire min sha'arihi daga gashinsa gashin na kai ne gashin na hammata ne gashin na gaba ne ga masu tsaftace wayannan wurare da ya zo a cikin sunna alfitra su hamsin ko hamsin min alfitra tsafta guda biyar su ko abu biyar yana daga cikin tsafta to akwai aske wayannan wurare mutum ya zama cikin tsafta to da ashe ba tsafta bane ka bar su cikin da ko su yawa inda ungumi ya taso na shakka zai wari har ba ya zama wani baya san su zuwa kusa da kai kaga addinin musulunci addinin tsafta ne to da ka karka jira sai wani ya gaya maka tsafta tsafta tana cikin addinin ka Allah maka fito sai ya samu dace to kada mutum ya cire wani abu na gashin jikinsa in dai ba ya riga ya ce ba a ƙarshen wato zulqa'da to zai zama ya shiga zulhijjan dama bai ba wani abu a jikinsa to amma in ya riga ya shiga kuma yana da niyyar layya to kada ya cire komai a jikinsa wala min azfari ko farcinsa farcensa shay'an hatta yudahi har sai yayi layya idan yayi layya shi ke nan sai zamanto zai aske waɗannan abubuwa malamai suka ce ne hikima da ke hikima ne ya zamanto duk wani abu na jikinka yana tare da kai lokacin da kai layya domin lada yakan karu ta dalilin karuwar abubuwan da ke jikin naka wallahu a'lam وسمع لمن سكت والحكمة في ذلك حتى تشمل المغفرة جميع أجزاء بدنه عند التضحية مثل التضحية بالهدي في الحج ونزول الكراهة إذا اختبت الحاجة إلى قص الشعر أو الكفر لمرض أو حرج عالي أو جنح عالي، إذا إيه، حنجي وحرمجي يلا كوا إذا watan gushukin ya kama kuma kana so ka layyan kuma wani abu ya zama na dole sai ka yanke farcen ko ya zama ka ji ciwo a inda akwai farcen sai an cire shi ko wani abu ne makamancin wannan ko wani dole sai ka rage gashin naka don wani dalili ne ta so to duk irin wayannan darura ne darura kuma dama an ta zo to zai kun yayin da kake aka shiga zuciya ka bar ka da yawa a kai kuma ka zo aka samu wani accident da kaji ji ciwo ana so sai an cire gashin wajen a iya treating wajen aka cire gashin kuma ka ga sauran gashin ya zama maka wani iri ko na aibu haka tana iya cirewa duka min babin ruwa in kuma ka hakura dan kwaɗayin wannan ladan fa huwa aula Allah ya samu باب النهي عن الحلف المخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نحيا وأنا بالي الجملتين yana gaya maka haramcin rantsuwa da wani abun halitta wani abu da aka halice shi haramun ne ka yi rantsuwa da shi komi girman wannan abun komi darajarsa shi ne sai fara gaya maka abin da ya fi komai daraja a cikin yan adam shi ne manzo sallallahu ba a rantsuwa da annabi wannan kuma bai nuna darajar annabin da bai nuna darajar annabin ta da baya ko ka raina ta tunarar da annabi ko dan darajar annabi ko dan annabin ka yi kaza ba a yin haka a musulunci domin wa'annan abubuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da kima ya fi kowa daraja kai tufafin da ya sa ya fi ka daraja saboda haka wannan bai rage masa daraja to amma rantsuwa Allah kaɗai ake rantsuwa da shi zai yi ka rantse da annabi don ganin darajarsa da kimarsa ko wani malaminka ko wani da kake ganin darajarsa abin da ya fi cancanta an mutum na da daraja da kima to kokari za ka yi ka hangi me ya ba shi wannan daraja da kima sai ka samu gun Allah subhanahu wa ta'ala ne to kai me zai hana ka ba Allah kai ma ka zama mai daraja saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka da shi shine ka ba abin da yake da shi kai koyi da shi ka bi da ya bi ka samu daraja kamar yadda shi ma ya samu daraja a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala duk da cewa darajar da za ka samu ba za ka samu ne da tashi ba dan ba wanda yake zama annabi kuma an rufe kofar annabta saboda haka ba zai ka zama kamar shi ba kai wanda ya kusa da shi ma ba lalle ka yi kamar sa ba sabon manzo ta sallallahu alaihi wasallam muna karanta tarihin su to za ka ga sun riga sun yi gaba sun shiga sahun asali kuna awwalu kuma su Allah ya faɗa ya ba su wannan sifa min al-muhajirin wal ansar sai wallazina tabauhum bi don kaji wasu bai shi zan kai ma za ka iya zuwa domin ka zama mai daraja kamar da suka zama ita darajar daraja daraja fifiko ne fiye da wani na wani ya kone babban na ba wasu mana ba su ma annabawan wasu sun fi wasu tilkar rusul babban na ba ba ala ba to haka saboda haka ba ka rantsuwa da annabi haka ba ka rantsuwa da ka'aba ba ka rantsuwa da mala'ika ga duwayen nan asnaf na masu daraja ne ba ka rantsuwa da sama haka ba ka rantsuwa da iyayenka haka ba ka rantsuwa da rayuwa na rantse da rayuwa ko rai ko kai darajar kan wani ko imarsa ko rayuwar wani shugaba ko ni'imarsa ko kasar gun kaza ko kasar wani ko gun kaza ko garin maka ko garin madina ko ka rantse da amana wani min ashabbi halayen yana da cikin abin yafi tsananin hani ka goyi na abubuwa ne da suke faruwa a wancan lokaci a yanzu ma za ka iya samun wasu rantsarantsan da ba da kawo kuma duk sun shiga ciki ko ka rantse da faranfasa ko da aradu ko da wani abu makamancin wannan dai duk wannan abu ne da mutum ya dace rantsi da wani abu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne da yake banci Allah ko siffofin Allah kana iya rantsuwa da alƙur'ani domin sifa ne kalamun ba wal kalamu sifatu min sifatillah kana iya rantsuwa da siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala kana iya rantsuwa da sunayensa daban-daban walillahi al-asma'ul husna فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون saboda haka alhaji asma'ila yana nuna ka wulakanta su ko kuma ka yi abin da bai dace a yi da su ba amma za ka yi rantsuwa ka yi da sunayen allah ko sifofinsa sabanin wannan ba a rantsuwa ba a rantsuwa da ka'aba ba a rantsuwa da madina ba a rantsuwa da kabari ba a rantsuwa da wani ba a rantsuwa da wani abu illawa duk wayannan abubuwan da baki ɗayan su arbabu mana dukkan su marbubun ne mana halittar su aka yi yin su aka yi to akwai wanda ya yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi shari'a abin mata قال يتشوى عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الله ينهاكم ونهي الله يعني التحريم ورتر يا إياهم فمن كان حالفا وانده إذا ما دولت يا إيمان الوان فليحلف بالله إيمان الوار الله أو يسمت ويجمت kaga na a ce ruwan sai ta kama Shi sa yake faman kana hali in har za ka yi rantsuwar rantsuwan ta kama ta mu rantsuwan ba a bar sha'awa ba ke ka kai yi sa Allah ke wahfar zuwa imanin ku kiyaye rantsuwar ita rantsuwa ba a ce da ake sakaci da ita wajen yi ba wani komai zai yi sai yayi rantsuwa komai zai yi sai yayi rantsuwa duk da cewa malamai sun kasaran tuwon kalaji akwai yaminul mun'aqida ita ce rantsuwa ta tabbatuwa ta gaske la yu'akhidukum Allahu la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al ayman bima aqadtum al ayman rantsuwan da kuka kulla sosai take yaminul mun'aqida cewa kana sane kana kuma tabbas abin da ka faɗan nan ka kulla shi kana tunanin zai yi wa haka wallahi tallahi zan ba kaza ko zan ba ka kaza kuma kana da tabbas za ka yi ko ba zan je ku kaza ba ka ga duk wannan kana da yankinin za ka yi to akwai lagwun yamin shine la yu'akhidukum mawu bin lagwi in kuka yi rantsuwar wasa wannan kuma daban to yaya rantsuwar wasan take ita ma dan kada ka je kai rantsuwa wa yazunnu bika sani annaka jahl kuma sai ka ce wasa kake Ha, an fassara Aisha radiyallahu anha ta fassara mana ne lakum yamin shine ka kauluka la wallah ko bala wallah kuma ce za ka kasuwa ce a wallahi zan ci a za ka ci abinci a wallahi zan ci kaga ko baka ce wallahi ban ka ce zan ci dai an san za ka ci ba ya bukatar shi ta faɗa wannan ba a sa shi a samun rantsuwa wallahi na ga wani ɗazu ya wuce da an ko baka ce wallahi ba in ka faɗi ka shi ne an san ka gan shi to irin wayannan ba a sa su a cikin layi daidai su ma ka yawan da yi amma mutum ya zo maka wata bukata ka tabbatar masa cewa wallahi gobe insha Allah in ka zo zan ba ka kaza sai eh gobe zo gobe da ke ba ka dalla dole mun bari. wannan ba na dole ne ba yawanci wanda za ka yi wa mutum wa yakto bi bali an naka mutum ya zo masa a tunanin da cewa da gaske ne wannan karka ɗauke shi a babu labu ne ala kulli hal dai mutum ya kiyaye rantsuwarsa wani ya zama dole sai ya yi to falyahi billah aw yusuf idan Allah ya rantsi da Allah ko ya yi na rantsi da Allah da zaɓin Allah da kudurar Allah da buwayar Allah da ikon Allah duk wannan sifofi na Allah ana rantsuwa da su na rantse da wanda raina ke hannunsa wanzu duka yana irin wannan rantsuwa na rantse da wanda ke shigo da dare cikin wuni wurin cikin dare duk wannan sifofi ne na umarni hadisi na gabe shi abdulrahman bin samwa وفي رواية فمن كان حالفا فليحفظ بالله أو يسكت يا فسر يسمت بمعنى يسكت وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالتوابي ولا بآبائكم كانوا في رنقوا بالتوابي والتوابي جمع طاغية وهي الأصنام كانوا في رنقوا لجمعك ومنه الحديث هذه طاغية جوف أنا وإن وجود جوف أي صنم ومعبود وروي في مسلم بالتواغي جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم ما لمين سن سن طاغيد طواغيد أبوه جبل جبل وتسكت أن يكون المراد بالتواغي من طغى في الكفر wajawaza alƙadara tushen mutumin da ya nisa a kafin ya wuce iyaka wajen yin shari tsoronsa da tsoron zaluncinsa ya sa har girmama shi ta kai a rantse da shi in ce wa hun uzama uhun wanda sun kai matsayi na zalunci ta kai ga rantsuwa ake da shi roƙa yana iya hawa kan duk wani abu kuma da yake ba daidai ba wanda shari'a ba ta so saboda haka mutum dai baya rantsuwa da iyayensa ko kuma da wasu azzalumai ko kuma da wasu wurare masu girma a wajensa ko da wuraren suna da girma a shari'a to mutum baya rantsuwa da su kaga akwai wurare a shari'a kamar su arafa dutsen arafa kamar dutsen da annabi ya hau sallallahu alaihi wasallama ya yi bautan allah a cikin zaru hira ko zaru zaun inda ya je kuyar da zai tafi madina ko a baya can a ce inda annabi musa alaihi salam ya yi zance da allah subhanahu wa ta'ala wadi muqaddas kuwa ko da makamancin wannan dai da mutum ya ji labarin kimarsa da darajarsa to mutum bai ɗauko wannan yi rantsuwa da shi domin duk girman wannan da darajarsa a bayan Allah subhanahu wa ta'ala yake وعنه رضي الله عنه وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا الأمانة a nan malamai sun fassara ta da abu da dama amma dai abin da ake nufi wasu suka ce zahirun amana kowace irin amana aka baka to baka rantsuwa da ita wasu kuma suka ce almuradu bil amana shine alwajibatu lati shuri'a ala al-insan abubuwan da Allah ya dora ma na shari'a na dole su sallah su azumi su zakka mutum baya rantsuwa da sallah baya rantsuwa da azumi baya rantsuwa da zakka baya rantsuwa da duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa na ibada mutum baya rantsuwa da shi to annabi sallallahu alaihi wasallama yace falaysa minna baya tare da mu to baya tare da mun nan a huwa murtaddun aw kafir ko huwa asim me ake nufi malamai da dama suka ce annabi yake laysa minna galibinsa laysa min hadina baya cikin koyarwar mu ai laysa min tariqatina wa ittiba'i sunnatina in yayi rantsuwa da sallah yayi rantsuwa da azumi yayi rantsuwa da wasu abubuwa na ibada ko turaye na ibada to wannan ya aikata manyan laifukan da malamai suka ce ba za a sa shi cikin shirka ba sai dai a sa shi cikin kaba'i masu bukatan ku Ba baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cikin abin da za ka ce na daina bin mutum sallah da musa a sai na kai kokarin koyar da shi da nusar da shi da tsora shi a kan Allah ya samu dashi وعنه صلى الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داود وإسلامه قوي wannan hadisin kuma yake cewa duk mutumin da ya rantsuwa da gaske rantsi ya ce inni bari min al-islam to ba zai ce bari min al-islam ba na shakka sai in ya gabatar da wani abu zai iya cewa in abu kaza bai faru ba to ba ni ba musulunci Allah ya kiyaye ko idan abu za ya faru to ba ni ba musulunci ana rikici an je kotu an je kaza ce in dai an yi nasara akan musulmai to ni ma ba musulmi bane asbunallahu wani ni'mal wakil akan samu mutane suna furta kalamai munana a kansu wanda shari'a ba ta son mummuni ya kasance cikin wannan yanayi wani za ka gina cewa idan ka ga yi abu kaza to shi dan jira za ka samu wasu suna irin nan kalamai masu muni sosai alkalamul bazin kenan munan magana wanda bai dace a ce musulmi yana furta irin su ba irin wannan ne Aisha radiyallahu anha take cewa mutum yana iya maganganun da bai ba su wani muhimmanci ba a rayuwa shi yana gaba komai ba ne amma ba in ta tashi da shi a wuta za ta nutsar da shi zuwa inda baya tsammani Allah ya kare nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya irin wannan rantsuwan fa in kana kadiban fa huwa kama ba. idan makaryaci ne ma'ana ƙarya yayi cewa idan wannan abu ya faru shi ba musulmi bane to ya tabbata huwa bari'un al-islam annahu fariqun min al-islam ana ya fita kenan yana bukatan yayi kalmar shahada ya sake dawowa ce wa in kana sadiqan kuma da gaske faɗa ya san abin da ya faɗa ya san abin da yake nufi falam yarja ila al-islam saliman ba zai taɓa dawowa musulunci yana salim yana musulmin ba bana har sai in ya tuba ya sake kuma gyara maganarsa mana dai duk abin da za ka yi a alaƙantar da duk da kanka daga musulunci sawa'un karya ne sawa'un da gaske ne to duka dai azima zai fi ne babba zai fi ne babba da yake bukatar ba. Allah ka kare mu daga furta kalmomin da za su haifar mana da damuwa عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة قال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليب كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبياء شرك to wannan bayani hadisin an samu shi daga abdullahi bin umar wata rana ya wani mutum yana cewa lawan ka'aba ana ba zan yi ba na kuma rantsi da ka'aba ko ba zan ba ta ba na rantsi da ka'aba ba zan ba ta ba sai abdullahi bin umar ya ce cewa la ta halif bi ghairi la kar ka yi rantsuwa ba da Allah ba فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازما زن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man halafa bi la duk wanda ya rantse ba da Allah ba faqad kafara faqad kafara ya kafirta ko kuma ya Allah da wani wajen imamu nawawi yake cewa malamai suka fassara maganar annabi sallallahu alaihi wasallama kafara aw ajraka ala taghlib kamar yana so ce ba fa yayi rijaban amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kautata hukuncinsa har ya alaƙantar da shi da kafinci don ya gane girman laifin nashi ya nisance shi kamar yadda annabi ya taɓa cewa riya a shirk annabi ya ce a riya akwai ma kafa alaikum a shirkul asfa shirka mafi kankanta sabai suka ce ma shirkul asfa me shirka mafi kankanta ce a biya shi shi biya da ana ta akulun hasana kama ta akulun narun haku tana cinye aiki mai kyau kamar yadda wuta ke cinye itace kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka girman biya kai kokarin nisantar aka girman rantsuwa ba da Allah ba ka yi ƙoƙarin nisantarsa domin zai iya kai ka zuwa ga bahari kaga duka wannan yana nuna maka ne muhimmanci rantsuwa da kuma kiyaye cewa rantsuwar in ka tashi ka tabbata abin da za ka yi rantsuwar a kansa abu ne da zai yiwu kuma za ka rantse ne da wanda ya cancanci a rantse da shi shine Allah subhanahu wa ta'ala haka dukkan abu zaka za ka yi da ya shafi roƙo to nan ma yadda ba ka sanya wani a ciki ka roƙi wani ya maka wani abu wanda ba ni yin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to matsayin su ɗaya da rantsuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam game da roƙon ma yake idan sa'alta fas'alillah idan sa'alta fasta'in in za ka yi roƙo roƙi Allah in za ka yi agaji ne ma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau mutum yayin da ya san da ne zai rantsi ko da ne zai roƙi a masa abu ya tabbata ya kiyaye kuma za ka idan na roƙon mutum za ka iya baka abu mai baka dan Allah mana dan son shi ko kuma dan imaninsa da Allah subhanahu fara ta'ala ko dan cancantar Allah ya cancanci a roƙi ai abu domin sa amma ba a cewa ba ni dan annabi ko dan darajar annabi wannan kuma duka tawassul ne da wani zai iya cewa ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma tawassuli ba a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin tawassuli ne bil amali salih da aiki na gari idan kana iya cewa ya Allah don son ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko don so da annabi sallallahu alaihi wasallam kamun kaza amma ba ka cewa don son Allah da annabi ko don darajar annabi a wajen Allah nan duka darajoji da kima Allah ne ba shi ba shi nan ba za ka ce Allah don darajar da ka ba wa annabi kamun kaza ba wannan rage wa Allah kima ne kamar mutum ne da abokinsa ai to ke don son da kake wa abokinka nan yi mun kaza kaga ka rage min kima an yi ba musamman don kai ba sai don wani abu da nake ma wani ko da nake da wani yake da shi a gona da ka shi Allah ana roman yayi abu ne dan wayarsa da sa to kai kuma ka da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da fansa to kana iya roƙon Allah wannan aikin ka ne kuma mutum yana tawassuli da aikinsa kamar yadda za ka yi sallah raka'a biyu ka ce ya Allah in domin ka rai sallar nan ka mun kaza kai karatu alkur'ani ya Allah wannan karatun alkur'ani domin ka nayi shi saboda haka ina tawassuli da shi da kamun abu kaza haka son annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah dan son annabin ka da nake yi da bin tafarkin sa ya Allah kamun kaza wannan ibada ce to kana iya tawassuli bil amali salih to haka kana tawassuli kuma da aikin wani mutumin kirki ka yadda da shi ka mai kyakkyawan da to to kana iya zuwa ka roƙe shi da Allah ka tashi yin addu'a ka sa ni a ciki ba wai shi din ya maka wani abu ba a in ka tashi addu'a ga yawo Allah ina da damuwa ka ba saboda zaton da nake maka na mutumin kinsu, ya ɗauke shi ma ya tashi addu'a zai ce Allah bawan ka wani yana da bukata kaza ta fi musanin bukatunsa ya Allah ta biya masa wannan shi yakan sa wani lokaci ka ga wani ya aiko a mai addu'a ta zato ne da mai yin addu'a yana da kyau kuma mutum ya rika wa kansa shi ma don ya rika wa kansa kyakkyawan zato a wajen Allah Allah yana son damuwar ka gaya masa da kanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana jin nauyin bawa ya daga hannu ya mayar da su Allah bai biya mai bukatun ba Allah yana jin kunyan bawa ya masa haka saboda haka ashe kaka raina kanka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka ga cewa bai dace ka gaya wa Allah bukatunka ba ba akwai bayanai da za su zo a gaba dangane da rantsuwar wani yin rantsuwa kuma sai ga ya cancanta a ce ya yi wannan abu ko wani abu ya bujiro masa kuma ya rantse ba zai yi ba to sai ga da ya gabata yi mai shari'a ta koya masa yana da kyau a ce mun san wannan shi ma saboda haka idan mutum ya rantsuwa sau da yawa za ka ji an ce kafara ta kama mutum kuma kafara nan wani sai ɗauka azumi ne shi azumi ba shi ne kafaran ba don ka gane da aka wani ya rantsuwa in aka ce masa dala ka kuli to yanzu kana so ya azumi kira a ba wanne ya kamata ya yi tunani ba me a kansa tukuna ba azumin ya kansa ba me a kan shi din to shi abin da ya kamata ya sani kuma zai kusa a Allah ta'ala a darasi ne na gaba da haka za mu tsaya a nan abinda muka yi ne to ta ba lada da muka yi kuskure Allah ta yafe mana sati ne zuwa za mu faɗi girman wasu irin rantsuwa da aka yi su da kuma wato bala'in da ke tattare da su sannan kuma a zuwa maganar kafara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da murmushi kuma da ya kafara sannan in ba ta samu ba ne to sai a yi kuma azumi azumi yana daga cikin kafaran amma shi ne last option wanda sai an rasa kafaran yake zuwa amma an samu kafaran to shi baya cikin layi ba Allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina na ana da cewa irin zama kamata mu بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله da ya nuna ladabi to shi ya kamata ka yi lokacin da gidan zaman da ba a kiyaye ka ka da ba ladabi a cikin ka yi zaman da kai ma cewa akwai ladabi a ciki kuma ba wai ka zauna ka hai'atil musalli ba ka zauna tamkar mai sallah wani ya gan ka ya ɗauka sallah kake a wannan kuma zama ne na sallah amma duk kai zama zaman da akwai ne zuwa kai baka takura ba kuma ba ka yi rashin ladabi a cikin sa ba wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka mana da alkhairi shin malam na zami aiki da wannan hadisi ولقد عظم عند الله عظيم nemi ingancin kula kafin kai aiki ne a kowane hadisi bane dan ka ji shi ne ka kama aiki da shi ya inganta daga annabi shi wani kudu Allah bi jari inna jari inda Allah ya inganta sai mu zo mu gani malamai suka ce a amma ni ba na jin wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا أهلا وسهلا بكم القرآن wanda zama a zuwa da kuma na masu yi da ya sa kuma da kuma da kuma na tashi su addu'a da alƙur'ani cewa kalamun wani sifa ne mun kafi la in ka ranke da shi ba wani matsala Allah ya samu dace. ‘Yan uwa da suke cikin jarabawa na gobara musamman wanda muka ji labari na kano da ma'amalin da ba mu ji labari ba duka da allah ya rage shi da dukkan wata jaraba muna roƙon allah ya ba shi ikon cin wannan jaraba ya gane cewa jaraba ma shi da allah allah ya kan jarrabu mutum da kai wa shan. da abin da yake ganin alheri ne da wanda yake ganin shafi ne domin shi allah duka a wajen sa alheri ne saboda da aka ya jarrabe ka da abu mai ɗaci ka iya jurewa to zai iya baka yankin wannan din imma a nan duniya imma a lahira ko wanda ake ba da annabi ba da labari sallallahu alaihi wa sallam yake kaya cewa mutum ne Allah ya jarrabe shi da wahala har ya ƙara da cikin wahala da ya suma ta cikin daɗi sai ya shiga wahala har ya ƙare a wahala yawan kiyama da aka tashe shi ya zama to da wakali kuma a wannan wahalar da shi ba yi ga ladan wannan tawakkalin da ya ce shi da ma bai taba jin daɗi ba a rayuwa wanda duk wani da ta ja yi ta tawakkali amma mutum baya roƙon Allah wahala don yi tawakkali sai a jarabe ka baka yi tawakkalin ba amma in ya zo maka ka daure kai Allah muna roƙon ka duk wanda musiba ta same shi Allah ka ba shi ikon jurewa ka ba shi ikon yadda da kaddara ka ba shi ikon yadda cewa kai ne ikon jarraba bawon ka ne ta dukkan fiskokin rayuwa Allah muna roƙon ka ka taimake mu da taimakon ka Allah ka yassare mara rayuwa Allah muna roƙon malamin da cikin jarabawa jarrabawa Allah ka fi mu sanin halin da ciki Allah ka tsige mata wannan cewa Allah ka yaye mata wannan damuwa Allah ka fito mana da cikin gaggawa Allah muna roƙon ka ka yassare mana rayuwa abin da ya karfin mu Allah ka tsiyar mana wanda muka iya yi Allah ka sa albarka a cikin ka wannan karatu da muke yi Allah ka sa mu gaishe wa kiyama bi min alhasanat abubuwan da muke na kusa su ne Allah ya rafe ma Allah muna roƙon ka yassare mana dukkan al'amuran ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta wannan damuna da muke kunno kai Allah ka sa albarka ci Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zama mana da ita lafiya da sanda da ci gaba da alkhairi Allah ta ba da tunani na gari Allah ka sanya ci gaba a cikin wannan mulki da muka samu canji a cikin sa idan akwai shari da fitina Allah ta kare Allah ka yassare mana Allah ka ba mu hakuri da dukkan rayayen rayuwa Allah muna roƙonka abin da karfin mu ka mana ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا قرة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا يا ربنا إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين